ibatul mutaqin wa salatu wassalamu al fatil khatimi nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratik al Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Akwai tsokaci da ya kamata mutane su dawo cikin Allah da manzansa. Rayuwa zan yi isar da wannan ina fata mutum Allah ya sa a gane. Na farko a yawaita istighfari. Abin da fa ake tsammani a wannan duniyar. abin ake tsammani duk wanda yake tsammanin jiya za ta dawo yau ba za ta dawo ba wannan ta tafi kenan amma akwai safi na tarin lura da ƙa'idan Allah yawan istighfari da muke yawan magana yawan istighfari da muke yawan yin magana wallahi ba ma dama fa mutane ai ce abin sai addu'a to an shiga bala'i amma ga yadda Allah yake tsarinsa misali a mu ɗauki astaghfirullah ya ladifu mu ɗauki astaghfirullah ya muhammada rasulallah ko astaghfirullah ya rasulallah mu ɗauki wannan za mu duk wanda ya ɗauki wannan yana yi ko da dubu misali dubu ɗaya ɗari tara da arba'in da bakwai ko dubu goma sha tara ko dubu ashirin da tara gwargwadon yadda ka ɗauka gwargwadon natsuwanka da zamanka lafiya a wannan duniyar ko ruwan annoba ake yi za ka tsira albarka annabi ko ruwan annoba ake za ka tsira amma in mutum fa ya ce zai yi yadda yake so ba za a iya ba ga yanayin rayuwa yadda Allah ya shirya Allah maɗaukakin sarki ya shirya rayuwan ɗan adam تبارك الذي بيده ملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم rayuwa an yi ta ne don a jarabce mu rayuwa jarabawa ce ta ubangiji liyablukum ayyukum ahsan amala dan Allah ya gane su waye wanda suka gane suka ɗauki abin da ake nufi da su to dan adam ko ka gane Allah ba kwana ne lissafi a wajensa ba kai a wajen kwana ɗaya shine lissafin shekara ka gane dan Allah ba haka ba ne shi Allah a wajensa kwana a wajen Allah ba ba awa 24 shi ake kira kwana ba Allah yana maka lissafi ne da dinnin duk fitan numfashinka duk fitan numfashinka Allah yana maka lissafi ne da wannan ina fatan zan gina wannan karatun daga nan insha Allah numfashi a kowane awa ɗan adam yana da numfashi dubu ɗaya ne a kowane awa numfashi dubu ɗaya ne dubu ɗaya ɗari biyar suke shiga ɗari biyar ke fita a kowane awa ɗaya ku tambayi doktoci shine dalilin riƙe nan wajen auna gudun numfashi sannan a kowane kwana ɗaya numfashi dubu ashirin da hudu ne numfashi dubu ashirin da hudu ne shine kwana ɗaya to shekara shekara a wajen Allah numfashi miliyan takwas ne da dubu ɗari hudu da sittin in ka bar shekaran a sanadu sanadu wato ɗari uku da hamsin da hudu kwana ɗari uku da hamsin da hudu sanadu zai baka numfashi miliyan takwas da dubu a ɗari shida ɗari hudu da sittin idan ka ɗauka a shekara hamsin da biyar shekara hamsin da biyar abinda zai baka miliyan ɗari hudu da sittin da bakwai da ɗari biyu da tamanin numfashin da za ka yi kenan in Allah ya da in ka buga in sha Allah za ka ga haka to abin da yake faruwa Allah madaukakin sarki a tsarinsa numfashin da kake kana yi ne a cikin bin Allah ko a cikin sabon Allah yana lissafi da kai shine ne hikiman Allah rana biyu wanda Allah yake ɗaukan abubuwa a wajensa ma'ana akwai wani guri sunan shi baitul izzati wanda duk aikin bayi na Allah a nan ne ofis ɗin sunan gurin baitul izzati to wannan aikin shine duk wanda duk mala'ikan da ke tare da kai shine Allah yake magana ma yalfizu min qawlin illa waladaihi raqibun atidun mala'ikun da suke lura da kai da lissafin da suke da kai na numfarfashinka ga baki ɗaya, to wannan mala'ikan kullum aikinsa shi ne manzala ke cewa ya taɗawafu na fi kun mala'ikatu billaili wannan hari mala'iku suna ɗawafi a tsakaninku cikin dare da rana dare da rana ko kana bacci ko idon ka bayyane duk kwanan duniya yanzu mala'ikun la'asar sallar la'asar ɗinnan an yi handi oba sun karɓa aiki wanda aka yi da asuba mala'ikun da suke tare da kai da asuba za su yi aiki da kai zuwa la'asar la'asar za su yi aiki da kai zuwa asuba wannan haka tsarin Allah yake kaga yau asabar mala'iku biyu sun yi aiki suna aiki tare da mu to har ranar monday to ranar monday a ranar ake ɗaukan aikin sai a rubuta shi a cikin wannan littafin littattafan da ke wajen kowa sai a rubuta ya yaki domin aikin suna tafiya amma ba za su rubuta ba sai ranar monday shine hikimar manzala sallallahu alaihi wasallama na yin azumin monday da ranar alhamis monday da ranar alhamis saboda a lokacin ake hawa da ayyukan bayi zuwa ga baitul izzati ba wajen rabul izzati ba baitul izza a nan ne ake ajiye to yana aka ajiye na wannan kwana kamar yau jiya asabar lahadi ran monday za a rubuta abin da mutum ya yi daga ranar monday talata laraba ranar alhamis za a sake kaiwa a, rubuta to daga nan Allah yadda ke tafiyar da tsarin rayuwansa ko yadda ke tafiyar da rayuwan duk wani ɗan adam da ke bayan ƙasa kenan to idan aka, aka, aka rubuta irin wannan to abin da za a yi sai watan sha'ban shine daren nisfu sha'ban kenan a daren nisfu sha'ban a duk shekarun da ake yi shekara guda kaf ba abin da za a yi sai shekaran ta cika ranar da Allah zai boje ɗinsa kenan eh inna anzalna fi lailatul mubarakati wannan lailatul mubaraka ya farku kullu amrin a lokacin ne Allah kuma zai ba da dokoki yadda duk abubuwan da Allah zai yi a duniya to a ranar ne ake shiga da wannan aikin wajen rabbul izzati shine an yi handi ba aikin shekara guda za a kawo a kai wajen rabbul izzati in aka kai wajen rabbul izzati aka bayar to shikenan sai Allah kuma ya saukar da sabon kundi wannan shine daren nisfu sha'ban daren nisfu sha'ban wannan daren nisfu sha'ban shine sha biyar ga watan sha'ban daren in aka yi to shine ake ƙoƙarin a yi hatama da aikin alhairai ana azumi a wannan ranar ana tayar ana ana nawafil alhairi ana abubuwa da yawa wanda in aka gama wannan aikin kuma washe gari to an ba da sabon takarda kenan wa ma'aikata mala'iku wanda su karɓi takardu an shigar da aiki na shekaran da ta wuce duk abin da Allah eh, qadallahu ma qada abin da Allah ya hukunta ya hukunta sai a sake dawowa sai a ba da takardu in aka ba da wannan takardun to wannan takardun su kuma tsarinsa shine a ranar nisfu sha'aban ake yin azumin nisfu sha'aban ake tashi da azumi sai ya zamo farkon aikinka na nisfu sha'aban azumi sai karatu alkur'ani salati wa mazala da sauransu abubuwa da yana alkhairai wanda ake sa mutane aka yi in aka yi shikenan sai a tafi da abubuwa amma a lokacin komi a wajen Allah baya zama an yi stamping sai ya kai a watan Ramadana ana nan a cikin haka a lokacin watan Ramadana kamar ana duba takaddun ana duba lamarin yadda Allah zai yi ga yadda Allah zai yi ga yadda Allah zai yi ko ga yadda Allah yake ga yadda Allah yake sai nisfu sha'ban daga nisfu sha'ban sai ranan da yake ko ashirin da ɗaya ko ashirin da uku ko ashirin da biyar ko ashirin da bakwai ko ashirin da tara to a ranar ne ubangiji ke stamfin kundin tsari na shekara ya zamo daidai saboda haka daga ranar duk kafin zuwa wannan ranar ana gyara waɗansu abubuwa a warware waɗansu abubuwa a ƙwallo waɗansu abubuwa a warware to a ranar ranar hukunci kenan a ranar ubangiji zai stamping shine a baya daga ranar nisfu sha'aban zuwa daren lailatul qadari shine ake cewa yamhullahu ma yasha wa bit? wa indahu ummul kitabu to yamhullahu ma yasha wa yathbitu isbatin shine a tabbatar da dukkan hukuncin da aka yi saboda haka komi ya zama hukunci kenan ya zamo abin da Allah ya shirya za a yi za a yi to wannan haka yake don haka ake buƙatuwa idan mutum watan in wannan watan rajab ya zo a tsaya a yi aiki in watan sha'aban ya zo a tsaya a yi aiki. malamai suna cewa idal na min sha'abani wallat fa wasil shurbuka lailuka min nahari wala tashrab bi aqdahi sigari fa innal waqata daqat an sigari yawan aikin alheri ake nufi yawan aikin alheri wai ta aikin alheri a wannan lokacin saboda izal na min sha'abani wallat fawasil Shurbaka lailaka bin nahari wannan aiki ne da kai ta fama kana kokarin dacewa ko samun dacewa a wajen hadaran rabbul izzati saboda haka wannan wata na sha'aban lallai a tashi a yi hidima a tashi a yi ibada a roƙi Allah sassauci na wannan rayuwa a roƙi Allah ba abin da Allah baya yi amma an nade wannan ƙasan da kuke tsammani wanda ake awon shinkafa a naira 250 an nade wannan ƙasan an nade ta ba za ta sake dawowa ba ba za ta sake dawowa ba kar mutum ya yi mafarkin shugaban ƙasa gwamna in duka gwamnatocin da su haɗu ba za su iya yi ba saboda wannan ƙa'ida ce ta Allah alama ce kuma ta tashin kyama abinda za a yi a nemi sauƙi wajen Allah istighfari a nemi sauƙi wajen Allah istighfari yan kasuwan su kansu ba abin da za su iya ba abin da za su iya roƙon Allah shine zai baka dama istighfari saboda bala'o'i sun mana yawa dan ma an yi nasara an damu da manzon Allah a ƙasan dan ma an yi nasara ana yin abu dan annabi ana yi dan annabi rarra shine a hadaran Allah a hadaran manzo Allah idan aka aka yi hidima dan manzo Allah ana rarra shine abinda ake taba manzo Allah da kalmomi marasa kyau wayannan kalmomin marasa kyau wanda in mutum ya ga dama ya faɗa to wayannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suke generating dukkan bala'in da muke kai saboda rashin ganin girman annabi an ɗauki mutane kowa yana ɗaukan mutane yana ɗaukan mutum baya dangantawa da matsayin babansa amma yana iya tsallakewa wajen annabi muhammadu to wannan abubuwan bala'i ne abin da cancance mu yawan istighfari mutuba zuwa ga Allah in mun tuba to shikenan za mu samu sauki wannan shine sakon da nake son isar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kullu amin wa antum bi khairi baba alhamdulillah kai so alhamdulillah